yau kwanan wata shida ko bakwai na bakwai ga watan jumada al'akira na hijira 1444 daidai da 31 na ƙarshen watan 12 na shekarar 2022 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya sabuwar shekara da ta su shiga ta miladiyya ta zama alkhairi gare mu baki ɗaya muna karatun littafin bulugul maram min adillatul ahkam na ibn hajar al-asqalani rahimahullah قال المصنف رحمه الله باب المساجد ومنا في كتاب الثلاثه babu na shida babu masajidi babu da zai magana game da almasajid masallatai ko masallaci idan ce almasjidu masjid kamar da mun yi bayani kwanan baya ko wancan karatu akan ismu zamani wal makan ce masjid sunan guri ne da ake yin ibada a matsayin masallaci da iya zama kuma masjad masjad gurin da mutum yake sa sa ya sujjada masjad masjid da kasara ko da fataha duk zai dauka to a musulunci masallaci na daga abubuwa muhimmai a gurin musulmi domin za mu gane haka ta da annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya zo madina abin da ya fari ne masallaci kafin ya nemi gurin da zai kwanta kafin ya nemi gidan da zai gina sai da ya fara yin masallaci wannan ya nuna masallaci yana da muhimmanci a rayuwar musulmi duk inda mutumin kirki musulmi mai son ibada ya zo unguwa dole yana neman ina masallaci don ya san zai fitar sallah zai samu ya bauta wa Allah madaukakin sarki a gurin da Allah ya wajabta mishi zo yi sallah abin da ake so a kula da shi shine masallaci kamar abubuwa guda uku ko hudu na farko dai raya shi da ibada da kuma kulawa da tsaftarsa ko da ba a yi kyalkyali ba hasali ma yin kyalkyalin malamai na hanawa musamman akwai jan hankali kamar yadda lokacin da muke karatun sahihul bukhari mun zo abuwabul masajidi mun ga irin waɗannan hadisai da sauran. babban abin da ke fata raya shi da ibada raya shi da karantarwa raya shi da zikirin allah maɗaukaki sarki sana abu na uku shine ƙoƙarin yadda za a karantar a cikin masallaci kuma ya zama markazi santa sai ta haɗuwar musulmi na unguwa ko na gari don fahimtar juna da <coughs> tattauna matsalolin juna da ma biyan bukatar juna insha Allah Allah ubangiji ya samu dace to dalilin ka wannan babi lallai tunda ana maganar sallah dole a maganar masallaci hadisin farko ana shi kuma jihar alugar larabci yakan ɗauki ma'ana biyu ma'ana ta farko gida ma'ana ta biyu unguwa ko ƙauye ko gari sukan ce musu gidaje da ya za a ce musu dahar daru bani fulan ba wai gida ko ya ba sannan yana ɗaukar ma'anar gida fi dari a gida na amma malami suka ce lallai ma'ana ta biyu zai su ɗauka inda ba zai yi a ce kowane gida a gina masallaci ba sai dai wasu malaman suka ce zai daukar ma'anar gidan sai ya rantsu abinda annabi yake nufi da ajina sai a gidaje yana da kyau a gina masallaci a gidajen nafila wata yadda ka ware nan banɗaki ne nan gurin kwanciya ne nan kicin ne nan so ne nan kaza ne to nan masallaci ne ɗaki ne kusin da gida gurin ibada ne gurin karatun ƙwar'ani gurin nafila don yin nafila idan sallar farilla an kira sai mutum ya tafi masallaci to wanne yana da kyau ta yadda duk ibadar ka kawa ne wani guri na musamman kar ka mai da gurin kwanciyar ka kuma nan ne dai gurin sallah babu laifi amma zai fi nutsuwa a ce ga masallaci a tsakiyar gidan ko ga wani ɗaki an ware shi gurin ibada ne ni na taba ganin wani yayi gida cikakken masallaci a tsakiyar gidansa kuma yana zuwa masallacin jam'i nan kuma masallaci ne cikakke da sifar masallaci da kuma. to da ka nan ake yin nafula mata suna sallah a ciki to annabi ya yi umarni da a gina masallatai ko dai a unguwanni don a rika taruwa ko kuma a gidaje din domin yin sallar nafula wa an tunazzaf wa an tunazzafa kuma a rika tsaftace su tsafta ya zanto ba a kai ƙazantar da zai zanto akwai najasa wasu tsayyab kalmar ta takan zo da ma'ana guda biyu ko ki sai daga ɗibu a ɗibu turare ko kuma a tsayyib shi ma ya zanto ana tsabtata shi daga tsayyib mai kyau mai tsabta amma suka ce daga ihu ne a rika sa masa turare kamar turaren wuta da shi shine wasu tsayyar a rika sa masa kanshi hadar habibun lalli fi madahihi sharafi wa zikirhu ɗibun fi masma'i wa sani sau ce wa zikirhu ɗayyibun fi masma'i wa sani to zai zama ɗayyibun ko ya zama ɗibu wani ne yake yaban annabi sallallahu alaihi don wasu malamai suka rosa karanta sai su ce wani ya ce ɗi wani ya ɗan jima hazal Habibu ladi fi madahihi sharafi wa zikiruhu yi fi masma'i wa fani haza abul qasim al-mukhtar min mudari haza ajallu ibadillahi bil yadda ya kawo har ƙarshen wato wannan waka to wani ya karanta sai sai ɗi wani ya ce jima. هذا الحبيب الذي في مدهه شرفي wai wannan shi masoyi wanda wajen ambatan samani a nan ɗaukaka ta suke wa zikiruhu ɗibun fi masma'i wasani ambatansa turare ne a kunne na da kuma bakina ko wa zikiruhu ɗayyibun fi masma'i zai ya ɗauka wa an su ɗayyab a tsabtace sai bari mutaradiful kalma ne ko min tafsirin kalma ne a tsaftace a tsarkake ko wasu an tunazzaf a tsabtace wato ɗayyab a rika sa masa kirani a rika sa masa wato dan gurin ya zama mai kanshi mutane hankalin su ya rika kwantawa ba wari ba ta da hankali duk abin da zai zama ya ta da hankalin wani a kautar da shi kuma mala'iku ma suna halartar gurin rawahu ahmadu وأبو داود والترمذي وصحح إرساله إمام أحمد أبو داود الترمذي سكرويته سيدي الإمام الترمذي يافي إن كانت سوى حديث مرسلين معنى مرسلين ya zo ta hanyar da ya fi inganta yi ta hanyar da ya bin mursal wadda ba ambaci aisha ko sahabin da ya faɗa ba ya tabi ne kawai ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الله يا لأنت يهودا الله يطيني ويهودا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا سمي لكبر النبا وانسو guraren sallah masaji da masallatai ko an gina ko ba a gina ba inda za a yi sallah a makabartunsu to sun mai da wurin masallaci ke ma'anar wannan hadisi shine an yi hani game da yin sallah a makabarta sau da hadisi ya zuwa na biyu ce kar ku mai da gidajenku su zama kamar makabarta ku rika yin sallah a gidajenku na fila kenan yana ya nuna ba a sallah a makabarta ba a gina masallaci ba kuma a yi sallah a farfajiyar ko da ba ginin masallaci to da ba sai lallai da gini ba inda ana sallah a gurin sunansa masjid saboda ya annabi ya ce an mayar mun da ƙasa ko ina masallaci ce wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida to me yasa aka alakanta sun mai da kaburburan annabawan su gurin sallah aikin banin isra'ila ne shedan ne riya mutu duk inda wani mutumin kirki salihi annabi ya mutu sai su rika jin kamar yin ibada kusa da shi sai ta fi karbuwa kamar wata wasila ce kamar wani tawassuli ne qala ladina ghalabu ala amrihim nastakhizanna alaihim masjida wa da ashabul kahfi suka mutu aka gano gurin da suka rayu sai suka ce sai mun mai da gurin ya zama masallaci sai suka gina masallaci a gindin gurin don an gina masallaci a gindin gurin kama an gina masallaci kenan akan kaburburan annabawa wannan annabi ya hana kuma waɗannan hadisai suna nan jinjin abin tsoron annabi ya faɗe su tab da ƙarshen rayuwarsa wani ya faɗa kafin ya rasu da kwana biyar akan mimbari kamar hadisin jabir bin samura wani ya faɗe shi yana kwance akan gadon asibitinsa annabi ya ji ainihin ramlatu binta abin sufiyan da ummu salama suna daga cikin matan da suka je hijira ƙasar habasha annabi yana kwance da kere ke buɗe ido alaihi salatu wassalam sai suna hirar wata coci da suka gani sunanta mariya a can kasar habasha suna aitocin nan ta yi kyau ga kaza ga kaza sai annabi ya ɗago kai sai ce waɗannan mutane da kuke gani su ne mafi sharrin halittar allah ula'ika shirarun halki kanu idan ma tafihim himar rajulun salihu in mutumin kirki ya mutu a cikinsu? ba nau ala masjidan wa sawwaru tilka suwar sai su gina masallaci a gurin sai su hotuna a jikin na ainihin wato malaman nasu ko surar annabawan nasu na wani hadisi annabi yake cewa inna min inna min nasi man tudrikuhum sa'a wa hum ahya والذين يبنون على القبور الذين يبنون على القبور مساجدا kama kala alaihi salatu wassalam daga cikin mafi lalacewar yan duniya wato mutane su ne mutanen da za a tashi kiyama suna da rai wanda kiyama za ta tashi suna da rai su suka fi kowa lalacewa a duniya ma'ana a ƙarshen duniya mutanen da daga su sai kiyama su ne mafi sharrin mutane da ma'ana duniya ta kai jeji wajen lalacewa yanzu duk har yanzu na fula duk wani iskancin da ake yi da midiya da wasu tsiya da yan tiktok da duk bala'in nan da ake yi wallahi duk na fula ce shalar fage ne saboda generation din da ake haifa nan gaba Allahumma salli ala Muhammadu wallahi sai iya abin da ka gani wayewar tasu ta wuce biyar da kake zato da rashin kunyar sai ya ce dan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi yake na rantse da Allah har sai an yi zina ala qari at-tariq a tsakiyar hanya kuma tsarara annabi yake mutumin kirkin wannan zamanin salihi ba wai wanda baya zinar ba shine wanda in zo zai wuce ce da Allah da kun dan koma can gefe shi ba hana su be ba lawi tazaltum an tariq da kun dan koma gefe da abin zai fi kyau sai kun fi jin daɗin harkar in kuka koma gefe saboda tsakiya za su kafa to wannan mutumin kirki ke to su ne alkiyama za su tashi suna da rai a buta kaho to wannan sun kaɗe ma'ana sai kuma masu gina masallatai a makabartu to da aka dai laifi ne masallaci da kabari ba sa haɗuwa kun alaihi wa za da muslim imamu muslim ya kara da cewa wan nasara qatala Allahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da kiristoci walahuma har wa yau daga bukhari da muslim min hadisi aisha bangaren hadisin aisha ta ce kano idan ma ta fi himar rajulun sa'ari annabi ya ce sun kasance in wani mutumin kirki ya mutu a cikin bai ce mutumin banza ba mutumin kirki ba nan على قبره مسجدا كسجنا مسلاتي أما قبر سفا وفيه أسين حديث من النبي شسا أولئك الشرار الخلق وإن دون أشرار مثال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكا خيلا wato sarriya wanda suka tafi kan doki matafiya a matsayin masu kai hari ko masu wanda annabi zai tura a matsayin 'yan kai aike zuwa wani guri khailan wato mutane a kan dawakai annabi ya aike su faja'at bi zule da suka tashi dawa sai ga su sun taho da wani mutum rabatuhu a raba tsohu. sai suka je suka ɗaure shi bisariya a gindin fila ta masallaci min sawarin masjid daga cikin filolin masallaci azarorin masallaci da aka tokare wani guri daga sama sai suka ɗaure shi abin nufi a nan mutumin an shigo da shi har cikin masallaci ake so a fahimta alhadisa hadisa. a rasa sauran hadisin da kanka karanta hadisin mustafakun alaiki to wannan mutum asalinsa shine sumama ibn usar sumama ibn usar mun karanta shi a cikin sayar bukari babu da ke nuna halattun mushiriki, wato kafiri zai iya shiga masallaci in akwai bukatar haka ba laifi ba ne shine hikimar kawo hadisi asalinsa sarki ne shugaba ne daga cikin shugabannin bani hanifa wata kabila daga cikin kabilin da musailima ya fito a cikin musailima tabbas kuma mutum ne manomi kasarsa don ana kawo abinci daga ƙasarsa ake kawo abinci a kawo maka duk abincin da a wancan lokaci ya cutar da musulmi ya cutar da Amir sallallahu alaihi wasallam duk inda ya ga musulmi zai iya sa a kama shi a kashe kuma annabi dama ya jinin sa duk inda a ganke annabi yana so ya zo hannu su kuma yana mutane da aka tura bai san shi shi kuma ya fito ran gadi da bai wuce mutane irin mutum da ya mutum uku ba tare da shi bai taba da san zai haɗu da sahabbai ba su ko ba san kowaye ba suka tabke shi sai ga sun kawo annabi bai san babban kamu aka yi aka zo har suka daure shi a masallaci annabi ya fito ce kai kun san wa kuwa kamo kuwa to mama ne fa ibnu usar wato an yi babban kamu mutumin da ake nema ruwa a jallo ko a raye ko a mace dama ana so a kawo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama kaga asali ba shi yasa aka daure shi ba misali amma za a ga cikin sahih bukhari sai ba da ibara cewa sai annabi ya daure shi a masallaci wato dan ba da labari ne kai ma'ana sahabbai suka daure shi to yana so ya nuna ya shiga masallaci to sai da ya kwana uku annabi yana sa ana yi masa abinci ana kawo masa bai ce masa komai ba sai da ya kwana uku ya zo wuce sai annabi ya ce ma sha'anuka hal inda ka shi'an kana da abin cewa yi abin da ya sa annabi ya ta a shi zuwa kwana uku zuwa kwana hudu haka dan ya ga mu'amalar musulmi ya ga yadda suke sallah ya ga yadda suke bauta wa Allah ya ga yadda suke nuna kauna ya ga yadda suke abubuwan su ko zai sha'awa ba su ake a kashe shi ba sai annabi ya yana kana da abin cewa sai ce ba ni da abin cewa abin da zan ce kawai in ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta a kashe dan tana yi ta'adi a cikin in kuma ka yi mun baiwa ka kyale ni ka yi wa har yanzu ne mutunci baiwa sai annabi ya kyale sai shiga gida wa gari ma haka in ya fito ya ce hal in da ka ce in ya kuma na ayya abin da zai nemi ta kenan sai annabi ya ce a sake shi kyale shi ya tafi yana tafiya da ya je bayan gari sai ya dawo da kansa sai ya zo ya musulunta me yasa baka musulunta tan farko bai ce abin da yasa dan karafe tsoro ne kar a ce tsoro ne ya sa na musulunta shine na zo nuna zan yi dan Allah ne ba dan tsoro ba kuma kaga yana da gaskiya kamar barawu ne da an kama shi ka zana na je na yi sarin da wannan shine na farko na ƙarshe kaga ai tsoro ne sai ce to yanzu kayi nadama sai ce wallahi na yi nadama kuma daga wannan ba zan sake ba amma to ƙarya ne inda bai zo hannu ba ƙarshen ta zai sake to sai annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da musuluncinsa har ma yana da kici wanda suka musulunci aiki sosai dan sai da ya sa wa ƙasar maka takunkumi ya ce ba su ba abinci tun da suna bulaƙanta annabi aka hana musu abinci suka shiga uku sai da suka yi a aka aiko mutane daga maka gurin annabi to ya muhammad ka kalli zumunci ka kalli kaza ka kalli kaza yanzu za a hana mu abinci dan Allah ka sa baki yace babu matsala annabi ya aika musu ce dan Allah a saki a cire takunkumin nan da aka sa so da aka aka rika aika musu da abinci yace wallahi sai in annabi ne magana sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sunama ibnu usama da haka abin da yake so kai ya fitar a cikin hadisin da halaccin shigar wanda ba musulmi ba masallaci in ta kama wanda sa hamadi da sun yi wannan ya ce a shigo da kirista ya a tattauna har su za ka lafi na duk suna yi bukata sai ta da'awa wani abu ne a kirista ne yau ko wani fasir ce da allah ina son zuwa ji tafsiri ta ce bismillah a ajiye masa kujera ya zai zauna ta ce wannan ya halatta saboda ba ya zo ne don ya wulakanta masallaci ko don fitina ko jima'a. to shi musulmi ya je coci fa ya halatta ya je coci sai a ce ya halatta in akwai bukatar shi ma ba ya je don ibada ba a ila an gayyace shi daurin aurensa ne wani abokinsa Ali ibrahim kalli ya ce ya tafi a guje ma babu wani laifi ya ce ma bai ji ba ya yi laifi <laughs> ya ce zai iya zuwa babu wani abu yasa ai ba ibada ya je dan ya rufe ido yi ibada ya bauta ba ya je zumunci ne na abokin kasuwanci sai ya yake shi daurin aure wanda dalili ne sa ga zai sai dan yana da uzuri to da haka wannan duk munasaba ce da za ta sa musulmi ya je coci kowa ne wanda ba musulmi bai shiga masallaci kamar yadda za a ga masallacin abuja irin ko bikin shekara ko wani abu irin aika ta ƙasa duk suna gayyatar waɗanda ba musulmai ba kaga an shigo an yi wasu abubuwa ko wani taro duk wannan ba wanda malami da yake mutu babu kyau akwai bukata babu ne wallahu alam wa anhu annan anna umar radiyallahu anhu har wa yau daga abu huraira shine wa anhu sayyidina umar marra bi hassan ya wuce ya ga hassan bin sabit wato mawaƙin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yunshidu fil masjidi yana nashida rera waka a masallaci haza ilaihi sai harare shi harara ta inkari mana waye wanda yake rera waka a masallaci ya harare shi faƙala sai hassan ya ce ƙadu kuntu in shidu fiye ya ce ina yin wannan waka a cikin masallacin nan wa fihi kuma a cikin masallacin man huwa khairun minka akwai wanda ya fi ka yana nufin wace nan bazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ni ba har ma ina yi annabi yakan ce da shi an shi azif ya hassanu fa inna ruhal qudus ma'aka ci gaba da rirawa mala'ika jibril yana tare da kai yana karfafar ka wato yana goyon bayan ka dan yana kare annabi ne a waka to da wancan lokaci shine raddin da ake da waka sun je sun zaji annabi a waka sun yi kaza sun yi kaza sun bata shi sai annabi ya ce Hassan gafa abin da aka ce to shi ma sai ya mai da martani in ya zo ya waki annabi ya kare shi ya kare shi ya mayar musu da martani sai annabi murna ya rika cewa ci gaba da mala'ika jibril yana karfafarka ka wannan irin wannan waka da yake yi sai ya zo yana rera ta a masallaci to kaga kenan me yake sai nuna in akwai irin wayannan abubuwa ko da ba wa'azi bane tsantsa a wata lattafi da ke da alaka da siyasa ana ganin za ta wayar da kai ne ka ce eh, ba wa'azi bane amma abu ne mai kyau tunda ana magana ne akan rayuwar musulmi da sauransu a wani abu ne da ke da alaƙa da mitin na musulmi wani conference ne za a hada na musulmi mai amfani in ganya a masallaci duk ba laifi ba <clears throat> tunda ba saɓon Allah ne so da na nashida mai kyau watsa wadda ba ɓarna ciki ba komai sai a ce ya halatta idan an yi a masallaci so da ƙa'idar watsa abinda suka ce kamar magana ce watsa kamar magana ce yadda magana akwai ta alkhairi akwai ta sharri waƙa ma akwai ta alkhairi akwai ta sharri in ta alkhairi ce ta halatta in ta sharri ce ko aina ma ba ta halatta ba wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami sami'a rajulan yanshudu dallatan wanda ya ji wani yana cikiyar wata dabbarsa da ta bata asalin dalatan ana nufin dabba da ta bata ko raƙuminsa ko akwai ta bata sai ya zo masallaci yana cikiyar daga nan malamai suka ce to ba dabba kadai ba ko jaka ce ko agogo ne ko meye ko waya ce sai ka zo masallacin cikiyar to duk wanda ya yana cikiyar wani kaya nasa bai bata fil masjidi falyakul to kai da kake masallacin ka ce la radda hallahu alaika kar Allah ya sa ta dawo gare ka kaga asali akan dabba ne shi sai ba ta damirin ha la radda hallahu laka ko ilaika ko alaika kar Allah ya sa ta dawo gare ka fa innal masajida dan masallatai lam tubna li hada ba dan wannan aka gina ba ba dan wannan aka gina su to me za mu fahimta a abinda za mu fahimta shine masallaci an gina shi ne don ibada don bautar Allah maɗaukacin sarki duk abinda ba bauta ba bai da alaka da bauta da rayuwar musulmi karatu sai an zo masallaci kamar ko bara ba za a ce sai an zo masallaci ba ko da za a yi a yi daga waje amma kar musulmi ya ga da ya ga an tada sallah wani ma sallah ta dame shi ba to bari ji a yi sallah da ni in tashi in bara daga nan sai ku neme shi ku rasa dama ba dan unguwar ba shi barar ta kai shi kawai yayi ya wuce to waɗansu malamai suka ce fa hassanarwar ɗaurin aure kamar yadda min ke faɗa ya ce ko sanarwar ɗaurin aure ba a gina masallaci don wannan ba ya idan za a yi sanarwar ɗaurin aure a kawo katin a kofar masallaci a yi wani bot haka na rati abin nan sai notice box a haka a zo a yi duk wanda ya zo ya karanta amma ba masallaci akwai ɗaurin wani ran kaza ko watan kaza ba wannan ra'ayin usamin yake faɗi ce bai kamata ba yace fa innal masajid lam tubna li hada masallace ba a gina su dan wannan ba to abin da ba a so shi ne a da masallaci kamar filin tikiya da sanarwa amma duk da haka malamai sun yadda idan kaya ne kuma ya bata a masallaci za a iya tikiya bata yin wani ya jefar da wayarsa wani ya jefar da agogansa sai a yi saboda wannan nema ake ne shi ya samu amma kai ka jefar ne ko a wani wuri ka zo kana ciki a masallaci wannan bai halatta ba sannan idan a masallacin ka jefar ka tabbatar a nan ka neme ta karasa to babu laifi ka zo ka samu ko yan kwamiti ko na da Allah an kawo cikiya na jefar da agogona na jefar da kaza'ina amma kar ka zo kai cikiya to babu laifi kuma wasu ka ce yan kwamitin sa iya yi na fata an gane tun da shi a gurin ya jefar ko ba shi ya zo ya yi da kansa ba idan ya masa aka yi cewa da allah duk wanda ya ga kaza a nan masallaci ya kawo akwai mishi wannan insha allah babu laifi da haka dai masallaci guri ne na bauta kawai rawahu muslim وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع إن فك قوان يدو ينا تشنكي ينا سيروا أو يبتاء كوينا سيا في المسجد أما سلاتي فقولوا له كسير الشيء لا أرباح الله تجارتك كر ألا يكاو ريبا أكاسوان سننا masallaci ba kudin saye da sayarwa ba to ina hukuncin a je gefe a yi shagunan ko kuma gashi yau a sai mutane su zo masu sai da littafi masu sai da kaza wannan suka ce babu laifi amma a cikin masallaci a yi ƙulla ciniki ko su yi da sayarwa ba a yi amma ko a zamanin sahabbai ana yin saye da sayarwa a jefan masallaci a ba a a waje haka kama a ce shaguna ne na masallaci ko kuma a waje dai ka har gobe za a ga masallacin annabi akwai kasuwa kusa da ita wadda ta kasuwar ma za ta shiga ka wuce akwai ta cikin kasuwar akwai ta gefe duk abin da kake nema akwai saboda guri ne mai yake tara baki wani zai rasa takalminsa wani zai rasa kaza to yana da gurin da zai saya wani ya zo bako ne ma yana so ya sayi harami duk zai samu a nan to idan to dai duk akwai bukatun musulmi a wurin da wannan babu laifi da goje eh wannan ba dai bane gaskiya dai kada wani ya shiga masallaci ya sayi da sayarwa a wannan ba da dai bane kuma tunda ana kudi ba mutum ya dauki waya yana yi wannan kuskure ne وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأيتم من يبيع وأنا منكرا تشوفوا رواه النسائي والترمذي وحسنه وعن حكيم ابن هزام حكيم ابن هزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها rawahu ahmad wa abu dauda bi sanadin da'isin sai dai hadisin yace da'isi ne ba a tsaye da haddi a masallaci wala yustaqadu ba a ƙauli shine ramuwar haddi din a masallaci ma'anar wannan shine za a iya yanke hukunci a masallaci a matsayin wani ya yi laifi a karanta laifinsa kamar kotu shari'a ta yanke masa a yanke hannunsa ko a jefe shi ko a kashe shi ko kaza amma a matsalatin ba za a yi ba a cikin matsalatin sai a fito waje shi ne ba a tsaye da haddi a cikin matsalatin na fata an gane to haka kuma ko a ce wani ya yi ya tsalla wani haƙori ko ya yi kaza a zo a rama a matsalatin duka wannan la yustaqalu fiha rawahu ahmad wa abu daud bi sanadin da'if wa an aisha qalat usiba sa'adu yawm al-khandaq فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب سعد بن أبي سعد بن a yakin khandak yakin khandak wanda aka yi shekara ta biyar bayan hijira ƙarshen shekara ta biyar bayan azumi aka yi gazwatul khandar gazwatul ahsab kamar yadda muka faɗa a wa'azin zuka da suka wuce cewa muhimman yaƙoƙi da annabi yi guda bakwai ne akwai badar a shekara ta uku ta biyu akwai uhudu a shekara ta uku sai wannan khandak a shekara ta biyar wasu na cewa shekara ta shida amma ƙarshen shekara ta biyar ne shawwal daga nan sai khaibara shekara ta bakwai sai fatahu makka shekara ta takwas a cikin watan ramadan sai dai a cikin shekara takwas din shi ma gazuwatu khaibara sai khaibara sai kuma ka shi ne a shekara ta tara waɗanda su ne a hamul gazuwat wanda annabi ya cikin wa'annan shekaru to shi wancan yakin gwanano yakin da aka yi rami aka kewaye madina gazuwatul ahzab sa'adu bin abu sa'adu bin mu'az shugaban ausu shugaban kabila ausu ta madina ya musulunta bai wuce shekara uku ba aka yaƙi gaba ɗaya musulunci ma shekarar ta uku amma annabi yake so al'arshen allah ya jirgita saboda mutuwarsa in canza arshin rahmani da mawutu sa'adu bin mu'az saboda hidima da a shekara uku nan da yadda ya shigar da musulunci cikin kabilar su ausu bani abdul ashhar da ya musulunta kusan duk kamar ka ce duk ɗan ladi na kudu na sai da suka musulunta a dalilin shi ya bani abdul ashal su ne kabilar gidan daga cikin ausu to sanda aka zo wannan yaƙi yana daga can gefe wani ya harbo kibiya ta same shi shi ne ake cewa sahamu garin ba a san wanda ya harbo shi ba sai ta same shi a cibiyarsa a cinyarsa sai jini ya balle sai ya rika addu'a cewa Allah ya saka albarka a wannan ciwon albarka yake yana so ya shahada Allah ta ya zama sababin mutuwar shi kuma sai ya zama sababin mutuwar shi ya za a ya za a yi ba babu babu asibiti sai annabi ya sa aka yi masa dan daki khaima shema a masallaci wata mata nurse tana jinyar a gurin tana kula da ciwon tana bashi magani kuma annabi ya sa ajiye shi ne a nan saboda ya rika samu yana duba shi cikin sauri da ya fito daga gida ga masallacin sana sai zai duba shi ya jikin nasa ya kasa to jini babu hanyoyin tsaye da jini a wancan lokaci masu kyau ba kamar yanzu ba ne ta kuma jijiya tana ta zubar da jini to shi ne karshe ya zama dalilin rasuwar shi to me yake so ya nuna a nan halaccin farko masallaci zai iya zama gurin kula da lafiya in ta kama kamar da anan an zo an yi magana ido aka ba da magunguna aka ba da gilar da sauransu to ko masallaci aka zo aka yi ce wannan ya halatta <clears throat> babu wani haramun a ciki ko an zo an kwantar da mutane a masallaci bayan an duba su ta ce babu laifi kar wani ya zo ai ba bai halatta ba ai ba ba asibiti bane ya ce a annabi ya yi asibiti a masallaci to kwana ba sai a ce ya halatta mutum ya kwana har ma mace in ta kama ta kwana a masallaci za mu zo mu ga hadisi ya kawo da haka annabi ya buga masa kaima fa daraba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaima fil masjid li ya'udahu min qarib dan ya rika zuwa yana masa dubiya daga kurkusa ba sai ya je nesa وعنها قالت السيدة عائشة تتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني ناقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا قويني وتينا قبدني نا ديدي كافدسا ناليقو كينا وأنا أنظر إلى الحبشة إنا كلم متانا كسر حبشة يلعبون في المسجد سنزو سنا واساء مسلاتي me ake nufi da suna wasa kuma cin a cikin ƙwarar masallacin ne a tana nufin kamar yadda bukari ya rawaito suna wasa ne da wato hirba hirar mashina ne suka zo suna wasa ranar sallah wanda duk mun karanta cikin sayar bukari ana wasanni ana cafkewa ana jefa wasu ana wasa da sanda yara da 'yan mata sun taru ana kallo ranar sallah da irin wannan annabi farko bai hana ba kuma ga su a gefen masallaci da harabar masallacin ake ta yi kuma rana ce irin ta sallah ta nishaɗi hakali ma annabi yana gida ga ɗakin aisha tana so ce kallo sai annabi ya tsaya ta dafa shi har sai da ta gaji da kallo ba annabi ne ya sauko ita da kanta ta gamsu ta ƙoshi sannan ta tafi kaga wannan yana nuna maka wai a masallaci a gindin masallaci suka rika wannan wasanni a bai hana su ba wadda munasaba ce ranar sallah to da haka idan ranar sallah ta zo abin da ba saban Allah ba na nishaɗi yara suna yi yara yan mata da ƙananan haka su zo su yi ko da ya shafa a masallaci wannan duk laifi ba ne to wayannan kuma manyan mutane ne suka zo suna wasa wa anha anna walida aisha ta ce anna walidatan sauda wata baiwa walida jariya ita ma bakar fata ce yar habasha kana laha khiba'un fil masjidi ita ma tana da wani tanti tana da ɗaki a masallaci fakanar a atini takan zo min ta ƙarasa cikin gidana fatu haddisu in ji sai ta ɗan yi hira a gurina daga nan ta koma masallaci alhadisa ya ce karanta hadisin shi ma bukari ya rawaita shi a cikin sahih bukari asali matar wato baiwa ce ta waɗansu mutane sai ta fito wata ran an aike ta tare da wata yarinya ƙarama sun taho yarinya tana sanye da wani mayafi ja ta yarinya ko dai ta jefar da masallacin kamar da ruwa ya tazo ma wata asho ko jefar da shi ta yi ko kuma dai manta shi ta yi ba ta ɗauka ba yarinya ce sai ga wata shirwa ta zo tana zagawa sai ta yi zaton nama ne a kunshi a gudun kawai sai ta zaru wannan mayafi sai ta sama da shi yarinya ta dawo gida ba mayafi tare da wannan baiwa sai mutanen suka tuhume ta wallahi ita ta sashi su ce ba ni ba ne ke kika ɗauka aka bincike kayansa aka bincike jikinsa ko ina ba a gani ba to kullum sai ban tuwon an tashi magana sai a ce ga dai barauniyar na a tambaye sa ana sai mata maganganu ba daɗi abin na jaminta to aisha ta ce in ta zo guri na tana hira ba ran da za ta zo sai ta ce wa yawmal wishar min a ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri an jani da waka take faɗa wa yawmal wishahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri an jani wa yawmal wishah al wishah shine mayafi take ranar bayyanar mayafi ranar da mayafi ya fito fili tana daga abubuwan ban mamakin ubangijinmu lalle ubangiji ya kubutar da ni daga garin kafirci ala innahu min baldatil kufri aljami aisha ta ce ni ban gane me kike nufi da yawmal wushan kullum kika ta ce kin ce ranar bayyanar mayafi sai aisha ta bani wannan sai ta bayo aisha wannan labarin ta ce abin da ya faru bayan wannan shirwa ta sace wannan abu sai ga shirwa ta zo tana yawo muna tare da mutanen gidan namu da suke tuhumarta sai Allah ya ce taimaka daidai gurin sai shirwa ta zo ta jefar da wannan mai suna kallon ta ta jefar sai aka barrantar da ni ce kun ga Allah ya taimake ni kun gani ba ni ba ce to shi ne abin yake mata daɗi duk sanda ta zo gurin Aisha za ta tafi sai ta ce wa yawmal musha min a'ajibi rabbina ala innahu min ballatil kufri an jani to cikakken hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin al masajid to sai matar daga ƙarshe sai ta tare a masallaci ita ma tana da shema da tanti da take kwana hifshu ko ainihin khaima me yake sai nuna nan shine in ta kama ma mata ta kwana a masallaci ya halarta ga wannan mata a masallaci take kwana shine anna walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjid fa kana tatini fatuhaddithu indi al haditha muttafaqun alayh وعن انس رضي الله عنه قال qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace al-buzaqu fil masjid khati'atan kaki a masallaci mutum ya tofar wannan kuskure ne laifi ne zunubi ne wa kafaratuha kafarar fita daga wannan zunubi dafnuha a ne wannan ana magana irin wancan masallaci kenan wanda rairayi ne babu duk irin wannan kayan shimfiɗa a wancan lokaci sannan kuma alimamin nawawi a cikin sharhin sahih muslim ya ce ko a wajen masallaci ko a cikin masallaci laifi ne mutum ya yi kaki ya tofa bangaren alkibla ma'ana ko ba sallah kake ba ko ba lokacin sallah ba in san so ne in za ka yi kaki ka tofar bangaren hagu a ƙarƙashin ƙafar hagu amma karka tofar bangaren dama ko ba sallah kake ba karka tofar bangaren alƙibla babu ladabi suka ce sai na umar ma ya hana sannan wani ya yi wa mutane sallah kamar da yau cikin hadisi da ya musu sallah sai ya kaki ba masallaci ba ne kawai guri ne sai tofa bangaren alƙibla annabi ya ce kar sace sace muku limanci mana ba shi da ladabi saboda rahama tana fuskantar ka bangaren alƙibla yaushe za ka yi kaki bangaren alƙibla to shine yace al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha har wani hadisi annabi yake cewa an bujuro mun. duk aikin alheri na al'umma ta sai da na gani duk aikin sharri ce da aka nuna mun. cikin aikin alkhairi da aka nuna aikin sharri da aka nuna min har da kaki da za a masallaci ba a rufe ba sai da Allah ya nuna min wannan abin laifi ne da al'ummar ka bai kamata su ba وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة القيامة ولا تتشبع حتى يتباهى الناس في المساجد harfi mutane sun rika ya tabaha suna alfahari da masallatai ai masallatun mu yafi naku girma ai namu yafi naku kyau ai namu an fi cika ai namu kaza wannan alfahari ne bai halatta malamai sun yi rubuce-rubuce sosai akan wayanin hadisai wanda shi ma bukhari da musulun sun rawaita ire-iren su hadisan annabi da sauransu annabi ya ce ni ba a umarce ni da a ƙayata masallaci ba ƙayata masallaci ma hasali ana ganin bai halatta ba amma wasu malamai sun ba da fatawa suka ce ba za a ce bai halarta gaba ɗaya ba abin zai koma ne zuwa ga yaya yanayin gidajen mutanen garin idan mutane a birnin suke yanayin gurin su guri ne mai kyau nit mai kyau ya kamata masallacin su ma zama haka ko ba haka ba amma a je ƙauyen ƙayayo a mutu masallaci irin wannan sai a ce a'a me yasa saboda ba irin gidajen su ne. Dan wani ya zo masallacin matsayar yana subhanallah tsarki kallo kai da ya zo yi kame da na je wani ƙauye na ga wani masallaci da aka kinkira wanda asali sarkin musulmi ne ma ya buɗe shi a nan hanyar jezawa ɗin nan wallahi malam da azumi a nan ake tarewa a yi bacci a yi menene ya zama gurin kallo to amma ka zo yanzu kamar cikin abuja cikin birane cikin birnin kano ina ne ka ce ba za ka yi masallaci mai kyau ba sai a ce ba zai yi ba da za a kalli yanayin guraren mutane inda suke kwana sai a zo a yi musu masallaci daidai da su ba zai zama abin da hankali ba amma gaskiya a ƙauye ba a ƙera masallaci wanda ya fi ƙarfin gidajen sai a yi daidai misali to wannan shine ka'ida da suka bayar don ba zai mu gyara gidajen kwanciyar mu ko mu zo masallaci muna kyamata muna muna muna muna kaɗi jiki ba na fata mun gane to ne suka ce wannan bai zama alfahari ba amma duk da haka kar a baiwa wato yadda abubuwa muhimmanci da na faɗa cewa namu ya fi naku namu ya fi kaza ya zanto da shi ake alfahari kawai to dai ga annabi ya faɗa alƙiyama ba za ta tashi ba sai an yi alfahari da masallaci a fara da ila tarmudi wasaxaahu bna khudayma ibnu khudayma ayaa inganta xadiisu wa an ibni cabaasa radia allahu anhuma qaala qaala rasuul illahi sal allahu alayi wasalam maa umirtu miiba a umarteeni bitashayiidi lmasaajidi bizakharafatina tashayiidi mushayada ay muzakharafa muzayana ba a umarteeni qaayada masallaasiiba idumaan allah sal allahu alayi wasalam shine maanaa mushayada aina maa takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة ta zayin decorated ni ba umarce ni da haka ba abinda haka umarce ni raye masallaci inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah wato aikin da za a masallaci me ake yi zikiri ake ambatan Allah karatun Qur'ani shagaltuwa da sujjada karantarwa nutsuwa da sauransu wa'azuzzuka su ya fi kamata abin muhimmanci yanzu za ka ga magabata wallahi yadda ke raya masallaci musamman ranar juma'a aka abdullahi dan mubarak zuwa ne ne in aka yi juma'a ranar juma'a ranar juma'a da la'asar to wani ya shiga masallaci ba zai fito ba sai isha saboda raya shi wannan bayan sallar la'asar yake so a ce yana masallaci yana ta addu'o'i da ana kyautata zaton addu'ar da annabi yake bayan la'asar ne zuwa faduwar rana mutanenmu nawa ne ke wada haka so da haka kullum a gama sallatai ana karatun ƙur'ani ana nafula ana kaza to shi ne ya fi muhimmanci A kare da akhrajahu abu dawud wa sahahahu ibn hibban wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya udur ummati duk aikin lada na al'umma ta sai da aka bujuro min kamar majigi ana nuna min ina kallo ana nuna mun a jikin wato kamar talabijin hattal ƙazatu har ƙazanta ya har rajulu da mutum zai fitar da ita minar masjid daga masallaci sai da aka nuna musa wannan aikin lada ne ma'ana ka je masallaci ka ga ƙazanta ka ga abin da bai dace ba ka ɗauko tsintsiya ka share don neman lada a gurin Allah sai da na ga wannan abin cikin ayyukan al'ummata da zai iya kai su aljanna so da karkari na cewa wane ne in sharan masallaci to ba kai sa masallacin ba ba haushi ce kai kasuwa babu wani girman kai a ciki ni nake share masallaci ni nake kiran sallah wani share wallahi ɗaukaka ce daraja ce martaba ce Allah ya ji kan Dr. Habibu Gwarzo. masallaci ne a gidansa shi zai zo ya share shi zai zo ya kira sallah har da asuba babban mutum ne dattijo ba jin kunya ba zai yana jin wannan shi alfahari ne a gurin to da ka har ya rasu kuma aikin da yake kenan Allah ya gafarta mishi falayyar ta hal yana so ya nuna da muhimmancin tsaftace masallaci da kuma duk wanda ya samu dama ya yi kuma wannan yana daga abin da ya kamata mu rika idan Allah yanzu misali wannan masallaci ne ka shigo ka ga fitilar nan ta mutu ya aka yi ba ta ci kawai sai ka je ka dauko mai gyara ba sai ka gaya mai yan kwamati ba na ga wata fitila ta mutu ba ta ci da Allah a gyara ta na ga wani kaza ya lalace ka zo ka gyara ka yi dan Allah ka fice ba ma wanda ya sani to wannan duka yana daga cikin yadda in ka je ɗakin ka ga ta mutu ya za ka yi Sai inda mai gyara yake zaka je ka nemo to wannan ma ya kamata mu rika ɗauke ɗakin Allah ɗakin kowa ne in naga abin da bai dace ba zan gyara zan yi kaza dan neman ladan Allah ba da kuke sarki rawahu abu dawud wa tirmidhi wa taghrabahu tirmidhi yace hadisan garibi ne wa sahahahu ibn khuzaimah wa ana bi qatada radiyallahu anhu abu qatada yace قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إن ينكو يشكو مسلاتي فلا يجلس كري زونا حتى يسلي ركعتين سيأينا فلا ركعة بيو متفق عليه irin waɗannan hadisai da ire-irensu da mun karanta a baya su ne malaman usulul fiqh suke fito da al'amru wannan hadisi tunda suna da ƙa'ida a ilimin usul al'amurin lil wujub illa li na, annahyu lit tahrim illa li qarina yani tusrifuhu ila ilal makruh duk inda ka ji hani ko ka ji umarni kwaman a cikin littafin Allah ko a hadisin annabi to ana nuna ma wannan abin dole ne ko kuma ka ji an yi hani to haramun ne sai da in ana da wata karina wani dalili mai karfi da aka fahimta daga cikin hadisin ko ayar ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai nuna abin nan ba wajibi bane sai ya koma mustahabi ko ba haramun bane sai ya koma makaruhi yanzu misali cikin irin wancan hadisai da annabi ya ce in kaji wani yana saye da sayarwa kaga umarni sai baka ka ce kar Allah ya kawo riba ga kasuwancin kaji wani yana tafiya ka ce kar Allah ya sa ka ganshi wannan umarni ne to akwai malaman da za su ga wajibi ne ma ka faɗa tun da annabi ne ba ka umarni to irin wannan suke kallo sai su ba da fatawa a kai shin umarnin nan na wajibi ne ko na mustahabi ne wannan hanin yanzu na annabi ya hana ne sai, kar ka zauna sai kayi na su nasu kaji wannan hani ne shin hanin nan na haramun ne ko na tarzihi ne wannan kuma yana da alaƙa da abin da malamai suka kalli ƙarina. ɗin a kowane irin hadisi to amma dai malami sun ittifaki galiban cewa in har ka shigo masallaci kana da alwala to bai halatta ka zauna ba sai ka yi nafula da ka za ka zo ne za ka yi karatun qur'ani za ka ji wa'azi ne za ka jira liman ya zo ne yana da kyau ka yi tahiyyatul masjid shine gaisuwar masallaci kuma har ranar juma'a akwai hadisin muslim hadisin jabiru wannan hadisin abu da ne hadisin sulaiful ghatfani wani bawan Allah annabi yana kuduba ya shigo masallaci sai ya zauna sai annabi ya ce kai kum tashi yana fula raka'a biyu wata jawwaz amma kai a takaita karka tsawaita yana kan mimbarin sai ce daga yau duk da ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna sai ya yi raka'a biyu ma'ana sai ta zama doka daga nan har duniya ta tashi to sunansa sulaiful ga to sai malamai suka ce to idan lokacin da aka hana nafila ne fa kamar bayan sallar la'asar ko bayan sallar asuba sai suka ce za a iya yi tun da wannan sallar sai zawatul asuba sababi ne ya janyo wanda yake masallaci bai halatta ya tashi ina fula ba bayan sallar asuba bayan sallar la'asar annabi ya hana kai kuma zuwa kai an ce za a yi wa'azi ko za ka yi zikiri ko za ka yi karatun qur'ani to kai nafila ko da bayan asuba ne in ji wasu malamai wasu ka ce a wancan ya yi aiki kar kai nafilar sai kai umarni da wancan hannun kowa da irin fahimtar mun taba fada muka ce ibn hazmi irin wannan hadisi shi ya zama sababin neman ilimin ka ibnu hazmi ahmad ali ibn ahmad ibn sa'id baban shi minista ne shi ma kuma ya zo ya zama minista ya shigo masallaci wata munasaba kawai sai ya zauna da yi ba wani malami yana wa'azi sai ce ranka daɗe annabi ya ce in mutum ya shigo masallaci ya yi nafila raka bi kafin ya zauna sai ce to shi kenan sai tashi ya miƙe sai ya nasila ran nan wata munasaba ta kai shi masallaci bayan la'asar nan ma wani malami yana wa'azi eh, sai ta da kafara ibn hazmi sai da ya gama ya ce ranka da annabi ya hana annabi ya hana nafila bayan sallar la'asar da aka an bayan la'asar ka zo masallaci ko ya ka zama sai ce malaman nan fa kun ruɗa haka ake ruɗa mutane yau sai kana kallon media ka garraji da iskanci iri-iri ba abin ya wuce hankali wancan malami ya zagi wancan wancan ya rabbi wancan ya rabbi wallahi ma da irin wannan abin shi yake rikita jahilai wani da ilimi wani da jahilci ma zai rabbi sai ni na rasa ma me zan yi na rasa me zan ci na rasa waye mai gaskiya so da mutane ba irin radin da suke nema ba kenan ba irin wannan karantarwa suke bukata ba ba ma bukata irin wannan karantarwa ko akan wai iyayen annabi suna wuta ko suna aljanna don girman Allah iyayen annabi suna wuta ne ko suna aljanna akan wannan ake rabbi da su ne cewa yana wutan ni me zai amfani wannan magana wa za ta amfani in ka imani suna wuta kai wata riba ka fi me ya amfanin magana mu yanzu muna bukata wannan magana to amma a kanta wallahi ko yau na ga raddi a kai yau jiya ma na gani wallahi wani ya zo da littafi yana ga inda shehi ibrahim inyas ya tabbatar iyayen annabi na wuta ya kuce jami'awa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi littafi yake nuna ga inda birema ma yake ce mushi dan wulakanci ga inda shehi birema wai shehi ibrahim inyas shine birema wai duk dai dan a wulakanta a sa su ji haushi shi ma wani yabo mai zai sai ya kira ibn taymiyyah naku ya kira gomin naku ya kira kazan duk ya ce shaytanu yan wuta duk suna faɗa ka ji inda rayuwa ta kai mutane to wannan wallahi wallahi ba yi wa annan al'umma adalci al'umma tana buƙatar sallah da azumi da zakka mata na buƙatar yadda za a fahimtar da su addini yadda za a ganar da su ya za su zauna da mazajensu ya za a bauta wa Allah ya za a yi umara ya za a aikin haji abinda ya zama wajibi ya wankan su ya janaba su ya kaza ka zo ka kawo mata wa iyayen annabi ma tabbas suna wuta ga hadisi a cikin musulun to duk wannan me fa'idarsa sau da haka wannan dole mutum ya yi kukan zuci wani ma in ka kalle shi shi mai maganar ta raddin da ka zaɓe? wallahi malam ka kalle shi ba ma ahalin ilimin ba kuma ka je ka kalli rayuwar sama kila ko sallama iya ba shi kansa amma yanzu yana faɗa akan wata mas'alar da malamai magabata duk sun tattauna a kai, sun ba ta hukunta hukunta sun mata tawili mai kyau ko ba su ta hadisan ba sun tabbatar hadisi ya inganta amma ga yadda fasara in aka zo gurin hadisan ma an san yadda duk wa'ancan malaman ba sun karanta hadisa amma baka ji wata fitinar ba saboda an zo ne an yi bayani cikin kankanin lokaci an wuce an faɗi ma'ana shi inna abi wa abaka finnari to amma yau ta zama a bar raji a bar fitina saboda haka muna cikin bala'i sosai wanda Allah ta'ala ya fitar da mu saboda haka dai a takaice ibnu hazmi sai ya shiga neman ilimi da girmansa da matsayinsa ya shiga neman ilimi kuma sai da ya zama malami kuma da ya fara karantarwa wallahi sai da duk malamai kusan a angelus a spain sai da suka rufe makarantun ya zama ɗan zahiriya ya zama wato komai sai da dalili sai da hutu zahirin nasi to da kan karanta al-muhalla fi sharhi al-mujalla ta ibnu hazmi kai kallon ikon Allah ka gaida da aka zuba ilimi ikilman sai sa yana ilimi kuma ya zama malami saboda da gaske keke, to za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi farkon babi na babu sifatu salam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad assalamu alaikum na na